This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da mita 42 da kuma mita 61 a can jamhuriyar Nijar za a yi sashen Hausa ta gida jaridan amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum barkanmu da yammaci yau. Bello Galadanci ne tare da Usman da muke fata kun wani lafiya. Ba labaran duniya akwai shirin mu tattauna da Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar amma da yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Papa Roma Francis ya yi kira ga duniya da ta taimaka wajen magance karuwar kwararar 'yan Afirka da ke kwararawa kullum suna haurawa kan ruwa zuwa kasashen turawa ya ce hakan na da bukatar a sa hannu domin magance matsalar Hakan ya biyo bayan tattaunawarsa da shugaban kasar Italiya Sergio Mattarella a yau Asabar inda ya jinjina wa kasar Italiya game da kokarin da suka nuna na karbar bakin hauren da suka sadaukar da rayuwarsu wajen ketare tekun Mediterranean don shiga tarayyar Turai. Shi ma Firaministan Italiya Matteo Renzi ya faɗa wa shugaban Amurka Barack Obama a ganawarsa a nan Washington tare da shi cewa ba sa son tekun ta zama makabarta da mutane za su dinga nutsewa suna mutuwa. Ya ce kasarsa ta ɗau jagorancin magance matsalar da ta shafi bil'adama tare da neman sa hannun turai afirka ta arewa da kuma gabas ta tsakiya obama ya kara da cewa kasashen yankin na afirka suna buƙatar su haɗa hannu domin magance abin a siyasance don dakile yunkurin 'yan ta'adda na mai da ƙasar libya ta zama mafakarsu na tudun mun tsira dubban bakin ƙetare ɗin ko kuma bakin hauren a kullum suna tururuwa don neman ƙetarawa zuwa turai da zimmar gujewa yaƙi ko kuma talauci daga ƙasashen afirka da kuma gabas ta tsakiya akalla mutane guda 500 sun mutu a shekarar nan sakamakon yunwa kishirwa da kuma cunkoso a kwararrababbun kwale-kwale wanda suka mutu a wurin yanzu haka dai 'yan sanda a italiya sun kama wasu musulman afirka guda goma sha biyar da zargin wurga wasu kiristoci guda goma sha biyu cikin ruwa sannan sun ce bakin hauran suna karuwa saboda ragowar sanyi da ya ragu akan tekun da suke ketarawa din. Shugaba Robert Mugabe ya bayyana bakin cikinsa game da cewa abin da 'yan Afirka ta kudu ke nunawa ko kuma suka bullo da shi na nuna kin jinin baki abin bakin ciki ne matuka. Ya bayyana haka ne a lokacin da yake cika shekaru 35 a karagar mulkin kasar ta Zimbabwe ya kara da cewa kin jinin 'yan Afirka 'yan uwansu hakika abin bakin ciki ne kuma ba abin da kowace kasa za ta dauka ba a Afirka din. Jami'an 'yan sanda dai a kasar Afirka ta kudu sun kama mutane sama da 20 a birnin Johannesburg bayan gungun 'yan kasar sun kai hari kan shaguna da wuraren sana'o'i na baki 'yan sanda sun yi amfani da harsasan roba wajen tarwatsa gungun masu kwasar ganima a shagunan da kuma sana'o'in 'yan kasashen ta ketare wanda suka gina sana'o'in nasu shekara da shekaru harin nan na kin baki ya dai faru ne inda a durban ne sanadiyar mutuwar mutane kamar guda shida labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu taimakawa na majalisar ɗinkin duniya a afghanistan sun yi allah wadai da wani harin bam na kunar bakin wake wanda aka kai a yau asabar dinnan ya kashe mutane guda 35 tare da rai raunata guda 100 sun ce kai hare-hare a wuraren da mutane suke taruwa ya zama laifuffukan yaƙi sannan sanarwar ta yi kira da a gaggauta bayyana masu hannu a cikin irin waɗannan lamura shugaban 'yan sanda fazal ahmad shirzad ya bayyana cewa hakika wannan abu da ya faru ya faru ne a garin nagahar da ke gabashin birnin jalalabad a lokacin da ma'aikata ke karbar cakin albashinsu yan taliban dai sun nisanta kansu da wannan hari sun ce wannan hari shaidanci ne yayin da shugaban kasar ah, ashraf gani ya ce kungiyar isis sun dauki alhakin kai wannan hari daga ƙarshe kuma zamu ji cewa sakataren asusun gwamnatin amurka jack leo ya bayyana cewa akwai buƙatar ƙasar girka ta duba shafi-shafi na kundin tsarin kuɗaɗenta ko kuma kasafin kuɗaɗe da yi masa kwaskwarima yadda zai gamsar da ɗaukacin ƙasashen duniya masu bin ta bashi a jiya juma'a ne dai leo ya yi wannan jawabi a wannan birni na washington dc inda ya ce wannan abu ne da za a warware shi ba ta kalaman baki kawai ba sai an tsara ta tasawirar aiki tare da kuma warware matsala. matsalar kuma a kan natsuwa ba tare da an samu matsala ba ya bayyana cewa Uh, ya kamata su duba abin sannan kuma ya gamsar da su waɗanda ke bin su bashi din ya faɗi haka ne a ganawarsa da ministan kuɗi na shi girka wato yanis uh, yana cewa ganin akwai buƙatar a zauna tare a yi kuma tattaunawa sannan cikin gaggawa a marwari matsalar tare da kasancewarsu a nahiyar turai a shekaran jiya alhamis yanis ya kara da cewa rashin cimma yarjejeniyar na iya jefa girka cikin wahalhalu ko kuma ma ya kara wa tarayyar turai rashin tabbas a kanta game da tattalin arzikin duniya baki labaran duniya nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla ga mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurari, mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga somin taɓin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Jonathan ya ce zai miƙa mulki ranar 28 ga watan gobe kwana ɗaya gabanin cikar wa'adi 29 ga wata. Da hakan ke haddasa muhawara tsakanin masana shari'a. PDP ta ce ba za ta yi bakar ƙiyayya da APC ba ta kai ga sakataren amintattun PDP Walid Jibrin mu baya ga gwamnatin ku Almakura. shi kuma ya yi la'akari da wannan kalmomi wanda muke faɗa da gaske muke faɗa kada ya rike wani a zukatunsa ya ɗauki jihar nasarawa nashi ne duk gabaki ɗaya hukumar zaɓe ta soke zaɓen wasu ƙananan hukumi a jihar Taraba inda a yanzu ake jira a sake zaɓe don fidda mai nasara tsakanin Aisha APC da Ishaku PDP. shall Juyan shekara ɗaya da sace matan Chibok a Abuja da kira ga gwamnati ta yi kaimin kwato matan. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu garziya zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai, zauren ya kammala zamansa a jihar Adamawa. To, amma saboda muhimmancin jaddada ƙarshen wannan tattaunawar za mu maimaita. Idan an tuna da jagoran tattaunawar wato wakilinmu na shiyar ta Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya ɗora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Abdullahi da Mari. to uh, alhaji abdullahi da mari kaji abubuwan da suka faɗa to amma bari mu ɗin koma baya an soma kuma ku ana ku bincike da hasashe uh, yanzu yanayi yayi na a soma tura jama'a su koma ko kuma a a matsayin ku na masana me ya kamata a yi kafin jama'a su koma uh, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi kamin a koma a ƙashin gaskiya mai da su yanzu kai tsaye kwatsam su je su taru kuma ba tare da ɗaukan wayan nan matakan to yana da hatsari ta mana gina ga maka dangantakan babu yadda yake saboda ka a ba su abinci ba su wurin kwana ba shi ne muhimmi ba idan ka ba mutum abinci ka ba shi wurin kwana idan baya babu yadda babu zaman lafiya tamkar ana rubutu ne a kan ruwa ba za a cimma a burin abin da ake so ba saboda haka akwai bukata a mai wannan yaddan a mai wannan zaman lafiyan da kuma a mai da wannan tattalin arzikin kamar da abokan tattaunawa suka yi bayani kuma, akwai bukata ba wai kawai gwamnati ba akwai masu hannu da shuni akwai kamfanoni sannan akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar su interfaith mediation center su ma dan Allah su tashi su taimaka su domin me babu wani fa daga wani doron duniya da zai zo tabbatar mana zaman lafiya fiye da mu a tsakanin mu through seminars workshops retreat da ire-iren su domin ganin cewa an maido da zaman lafiya a garrukan nan to misali a sun taɓa batu maganan akwai wasu shirye-shirye kuma tsari da su hukumomi suka yi na ganin kan cewa an taimaka ko kuma an farfado da wannan wani batu da ake shi ne na cewa tunda da abin ne ya faru akwai waɗanda ya kamata a ce su jama'an sun sama zuwa misali shine idan ka ce min gari shi talaka yana fatan ba wanda yake ganin kan cewa da dare da san shi ne kamar sarki in ya ga sarkin sai soma komawa ko al'ummomin yankin nan bari in koma ga mala yakubu da yau za ku zauna da su shugabannin nan ko kuma sarakuna ko kuma makamantansu da ke wakiltar gwamnati a nan menene za ku faɗa musu ne da za a farfaɗo da waɗannan yankunan Eh, to su ne ai daman idon gwamnati a wajajen nan su suka san ainihin matsalolin wajajen nan so abinda kawai za mu gaya mu shine ku cire siyasa son kai kabilanci da addini a faɗi gaskiya ga gwamnati gaskiya ga abin da ya kamata ki in ana son mafita me kamata ta yi me kamata shine shine a faɗi gaskiya ga matsalan ba wani kauce-kauce wannan shine matsalan so saboda haka wannan shine matakan da ya kamata a ɗauka ko an ce ga wani taimako an kawo ko jama'a a tabbatar ko ya samu ba sai an nuna ko bambancin siyasa ko addini ko kabilanci ba a ba kowa haƙƙinsa an so kuma kuna ganin yanayin ya da za a so mu koma mm, yanzu dai ba basic amenity za ka je asibitocin gwamnati ba sa aiki ka gani sai dai ka je ko chemist chemist din ma shi ma ba garanti za ka samu irin maganin da kake ko yanzu a ta wajajen irin na ma ko a an yi rasuwa ma wani baro aka ake sa ga ko amalanki a tura a kai ba makabarta Eh, Mr. manuel mun ji irin bukatun da su ya kamata ko kuma abin da ya kamata a sa a yankunan ba kama a yankin ku na kuma fa wanda aka yi asara da dama aka yi barnata abubuwa da dama na asibitoci da makarantu da sauransu eh, me kuke bukata ya kamata a yi kafin nan. Eh, muna da hakimai guda takwas a karamar hukumar Michigan a yi amfani da su da masu jimilai su in suka faɗa a anguwansu za a saurare su da masu addini din na krista da musulmi wanda za a haɗin gambiza. yadda kowane abin da aka faɗa a unguwa kowa ya san da kowa a samu magana cewa ba magana fitina kuma ba magana faɗa kuma kafin taimako ya shigo daga baya ko na kuɗi ko kuwa yadda za a farfado da business da ayyuka amma a je a kwasam haka ɗin nan a yadda ake zuwa yanzu haka bai yi ba wannan abun ya faru a ruwan da tsakanin hutu da tusi ya faru a kenya tsakanin kalanje da kikuyu wannan tun 1991 somaliya fa ta shiga irin wani abun hawaye da muke magana ba samu salama ba a tashi a daina zuciya a daina kyamar mutum e, mu ringumi juna ba cikin yaudara ba da gaskiya za mu yi tafiya komai zai yi daidai kuma an cuce mu, dumudu an cuce mu. bamu da aiki duk mudu ba da aiki ba a bamu mu duk ba a bamu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ba ma yi duk mudu ba ma yi an cuce mu duk mudu an cuce mu bamu da aiki duk mudu ba da aiki ba a bamu mu duk ba a bamu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah zan muku famfo zan muku famfon nono na lai zan muku famfo zan muku famfon fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ƴaƴayensu in sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die oh. na so we just dey die ba ma yi du ba ma yi an cuce mu du an cuce mu amma na abdullahi mun ji abin suka ko da ke muna da yan mintuna kaɗan suka rage mana da yanzu a ce ga ka ga al'umman nan ko da ke ga na a gaban ka sannan kuma ga jami'an gwamnati ga kuma sarakuna iyayen al'umma me za ka faɗa ma abin da zan gaya musu shine haƙuri ya zama dole su al'ummomin kenan dole a yafewa juna dole a manta domin fiye da abin da ya faru a micika irin wannan musiban ya faru a wasu wurare amma yau an manta ko da shi ke mantuwan abu ne mai wuya amma ya zama dole kuma a manta a yafe wa juna kamar yadda shi ima kwace yake fada a ruwanda zan baka misali mutum zai auri tutsi zai auri hutu amma wai fa su fi yara bakwai da tutsin nan sabida bacin rai sai ya kashe matan nan da yaran nan guda shida da suka haifu gabaki daya abin da ake shi kill them like cockroach wato ka kashe su kamar me kyankyaso saboda an indoctrinating insa ya ɗauki wannan halin sai a ce a kashe su gaba da amma yau da suka yi amfani da abun da ake ke da shi ga caca wato hanya ne na samar da zaman lafiya a wancan kasan. yau suna sun manta kuma idan ka ga tattalin arzikinsu yana haɓaka suna ci gaba kuma al'umman kasan baki da sun fahimcewa yafewan Shi ne muhimmi su kuma eh, bangaren gwamnati kuma da bangaren gwamnati dole su tashi haikan su yi hakkin da ya rataye a wuyansu domin zaman da zaman lafiya ya rataye ne a hakkin gwamnati sannan shugabannin addinai da kuma shugabannin wato gargajiya na wannan gurin dole su tashi su gane wayanne mutane za a yi magana da su sabida a kwantar musu da hankali to muna godiya to mahala kuwa a gurguje eh, kai kuma wani shawara za ka da na ganin kanci yanzu an so ma komawa kuma dole ne za a koma tare a zama dan juma da dan juma mm, shi ne ai kowa ya ga abin da tashin hankali ke kawowa to na mm, abin da na ci ne kawai abin da zan ce kowa ya gani bai albarkaci kowa bai bambanta kowa ba so lokaci ne da za a karatun mm, ta natsu a rungumi kaddara a zanna lafiya a gina kasa don samun ci gaba kuma a yi hankali da 'yan siyasa don yawancin lokaci suke ka irin wannan baraka na kawowa kabilanci da addini da sauransu don neman kuriya so yanzu dai an ga an biye musu ga inda za ta kai mutane mr emmanuel kwace bayan da a gare kai kuma me za ka kara kan abin da suka faɗa ni bahaushe ya ce jiki magayi ba wani mutum mai ce ka yi ko shi musulmi ko kuwa shi kirista bai ji a jikinsa ba eh, so sabil da haka mu rungumi na. mu gafartawa juna mu kaunaci juna e, mu zama mutane masu tunawa akwai gobe komai zai iya faruwa allah na nan zai hukunta mutum duk mutum michigan yana saurare ma voice of america muryar america nan mun rungumi juna mu yafe wa juna to masu tsara na san kun ji daɗin shirin kuma insha Allah kamar yadda muka faɗa a nan gaba za mu sake kwankwasa musu kofa musamman ma batunan suka tabo wanda zai kawo ci gaba da maido da zaman lafiya a waɗannan wurare da akwato daga hannun mayakan nan na boko haram yanzu suka muna godiya ga manyan bakin namu kamar shi malam yakubu musa sai kuma dan jarida mai zama kansa ko kuma ce muku zaka kuma dan jarida marubuci kuma jigo kuma shugaban al'umma a yankin micika emmanuel kwace sai shi shugaban jami'i mai kula da shiyar arewa maso gabashin najeriya na kungiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista na interfaith mediation center international abdullahi jid da damare to a madadin ku gabaki daya sai naku ibrahim abdulaziz ke muku fatan kan cewa za mu sake saduwa da ku a wani sabon shiri na mu tattauna lallai fa to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. sannan Allah da da bai biyayya wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin birnin gwari Malam Zubayar Jibrin mai gwari na biyu da Farfesa Adamu Beki. Da farko dai ga mai martaba sarkin birnin gwari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, assalamu alaikum yan uwana uh, mutanen Najeriya musamman mutanen Arewa. Uh, kamar yadda muka sani cikin ikon Allah an yi zaɓe lafiya kuma an gama lafiya kuma Allah ya mana zaɓi an samu sababbin shugabanni ko ina cikin ƙasar nan to wannan kamar yadda duk wani mai hankali ya sani wannan wani abu ne na canji ne ba irin wanda ake cewa da gora ko da wani salo ba canji ne na Allah to muna gode masa muna fata su waɗanda aka zaɓa za su ji tsoron Allah ɗin don shi ya ba su kuma su yi adalci ga kowa da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba. Ah, kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa wato duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron allah su kyautata ma mutane mun kuma mai haƙuri da su gwargwado inda muka gaba daidai ba mu gaya masu su kuma waɗanda da suke shugabanci su sani cewa shugabanci na allah ne ah, ya amsa ya ba wasu ah, ya kamata ne kuma in ya ga dama yana iya maida masu ko ya ba wasu kuma to muna kira gare su su ma da suka faɗi su yi haƙuri su san cewa allah ne ya haka nan kuma fuskanci sauran abubuwa ah, na rayuwa amma muna kira ga shugabannin suka shigo kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane ah, a musguna masu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita rikita iri iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara ashirin da uku da suka shige da na zo kan wannan irin aiki na faɗa ma mutane cewa na faɗa fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganar nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk kasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komawa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin ah, al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma ah, muna fata ah, dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu allah ba su tsoron allah allah ya sa su yi adalci gare mu waɗanda suka samu allah ya musu jagoranci waɗanda kuma suka rasa su yi haƙuri su fuskanci wasu ayyuka na rayuwar duniya ba shi ne ƙarshe ba allah zai ƙara ba su in yana so mun gode ƙwarai da gaske allah ya ba mu zaman lafiya Thank you. shi ma farfesa adamu beki ya ce a kwantar da hankali a ci ribar sabuwar demokaradiyya. yan uwana mutanen arewa salamu alaikum ah, na tabbata kuna cikin jiwon da suka faru a cikin 'yan kwanakin nan game da zaɓe da aka yi babban abin godiya shine an yi an gama lafiya kuma irin tunanin da ake yi da cewa za a yi mugun tashin hankali ubangiji ya agaje mu ya kuma tallabe mu ya sa an gama komai lafiya zaɓe fa ba su ɗaya ake yin ta ba ana yin ta kowane juyin shekara hudu ana yi wasu ma ya fi haka saboda haka waɗanda suka ci a wannan zaben su goda ubangiji kuma su dukufa su yi aiki don a kyautata talakawa waɗanda ba su ci ba kuma su sani su ma da suka ci a daɗin wasu suka kayar to yanzu da shike Allah ya sa zaben bai zo musu a ta da suke zato ba dole su haƙurce dukan mu kuma mu haɗa kai mu tallabi juna mu fidda kanmu daga abin da zai kawo mana kunya an yi yanzu gobe ma za a yi saboda haka kowa ya abin da zai iya yi in ya nemi hawa zaɓe nan gaba mutane su san ya aikatu ya kuma yi wa jama'a abin alheri ya cancanci a zaɓe shi ba abu ne na fushi ko na jin rai ko na bacin zuciya abu ne na godiya godiyan kuwa tana ga Allah Allah kuma zai taimake mu duka saboda haka a hattara a rike abin da ubangiji ya zartas a sauran abin da shike kuma akwai shine bambanci bambanci da ke tsakanin mu da sauran ta kowane fanni a yi kokari a manta da su gaba muke so mu ci ba baya ba akwai waɗanda muke najeriya tare kada mu bari a bar mu a baya saboda haka ƙoƙarin da za mu yi shine mu lura da cewa tun da mun ɗauki alkawarin ƙasa ɗaya ne jama'a ɗaya kan ne abin da zai sa mu koma baya mu yi aiki tare mu ci gaba tare mu faɗi tare mu tashi tare ubangiji kuma zai taimake mu ya sa mana albarka Adalla, na gode. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jiƙon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. madala a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da wannan shirin mu tattauna. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. agogon yanzu karfe biyar saura mintuna da kada manta fa akwai duka labarai masu ɗumi da shirye-shirye da abubuwa iri-iri duk a kan shafin voahausa.com ko sashen hausa.com sannan kuma ga matasa masu shekaru goma sha biyar zuwa ashirin akwai dandalin biyoyi shi kuma na dauke da ƙayatattun harkoki da abubuwa iri-iri waɗanda matasa za su je su ji daɗin su yanzu bari mu koma wajen usman ahmad kabara zai ba mu takaitattun labaran duniya. To an gaishe ka Bello kai da masu sauraro barkanmu da jimurin sauraro. Papa Roma Francis ya yi kira ga duniya da ta taimaka wajen magance karuwar kwararar 'yan Afirka da suke yi zuwa kasashen turawa inda suke haura ta kan tekun mediterranean inda a koyaushe abin yake zama wa matsala hakan ya biyo bayan tattaunawarsa da shugaban italiya sergio mattarella a yau asabar inda ya jinjina wa kasar italiya game da kokarin da suka yi na karbar bakin hauren suka kuma ba su masauki duk da sun sadaukar da rayuwarsu ta hanyar ketar tekun don shiga turai shi ma firaministan ita italiya din matteo renzi ya faɗa wa shugaban amurka barack obama a ganawarsu a nan washington cewa ba sa son tekun ta zama kamar makabarta inda mutane za su dinga nutsewa suna mutuwa a kullum ya ce kasarsa ta yau ta, ta dau jagorancin cewa za ta magance matsalar inda ta shafi biladama inda ya ce yana son kasashen turai su sa hannu afirka ta arewa da kuma gabas ta tsakiya obama ya kara da cewa kasashen yankin na bukatar haɗa hannu a siyasance don dakile yunkurin 'yan ta'adda don su ga cewa sun magance inda ake samun matsalar sannan kuma su ga cewa sun hana kasar libya ta zama wani sansanin tudun mun tsira na 'yan ta'adda shugaba robert magabe na kasar zimbabwe ya bayyana bakin cikinsa game da irin yadda 'yan afirka ta kudu suka nuna kin jinin baki inda suka dinga bannata musu dukiya ya bayyana haka ne a lokacin da yake cika shekaru 35 a karagan mulki a kasarsa ta zimbabwe ya bayyana cewa kin jinin 'yan wansu a afirka ba abin da kowa zai dauka ba ne jami'an 'yan sanda dai a baya sun kama mutane har guda ashirin a birnin johannesburg bayan gungun da suka kai hari suka ballashe shaguna suke kuma kwasar ganima 'yan sandan sun yi amfani da harsasan roba wajen tarwatsa gungun masu kwasar ganima shugaban da 'yan kasashen waje shugaban eh, inda suka tarwatsa su sannan kuma su 'yan kasashen wajen suke da shaguna da sana'o'in da suka tara suka gina shekara da shekaru masu taimakawa na majalisar ɗinkin duniya a afghanistan sun yi allah dai da wani harin bam da 'yan kunar bakin wake suka kai inda akalla yau asabar ya kashe mutane 35 tare kuma da raunata akalla guda ɗari sun ce kai hare-hare irin waɗannan akan inda jama'a ke taruwa zai iya zama laifuffukan yaƙi sannan sanarwa ta ƙara fitowa cewa a gaggauta bayyana duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan. To madalla takaitattun labaran duniya kenan jama'a a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma da sanyin asuba don Allah ya soya kan za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu amma dan shi Usman Ahmad Kabara da ya kawo mana labaran duniya da kuma yemi obajime shine ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan zainab abdulrahman ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa shafin shafinmu na voahausa.com ko sashen hausa.com ko ma dandalin voa.com domin jikar jin bayanai masu dame da labarai da shirye-shirye da ma duk wasu abubuwa na more rayuwa mun gode muku sosai sosai salamu alaikum thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.